من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى لسكي سورة رمو لكم أكلموا عليه وأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da casa'in da ɗaya a cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ƙa'ifatul tijjaniya na babban malami suke dinin hilali Allah ya ji kansa Allah ka masa rahama yau muna sha takwas ga watan zulhijja ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da yayin daidai da takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin ƙarƙashin wannan mu'assasa ta mu mai albarka ta sahabatul kira inda muke gabatar da darasi da yawa daga cikin bayan Allah da suke bibiyar waɗannan karatuttuka daga gida Najeriya da kuma ƙasashen waje waɗanda suke tura karatuttukan wasu malaka ga suna tura sako ne suna tsammanin ko wasu ɗinsu ya lalace ne kwana biyu ba sa ganin karatu a wannan ya faru ne sakamakon munasabar sallah da muka dan tafi hutu kuma Allah ya samu dawo kuma za a ci gaba daga inda aka dora kuma mun ci gaba din daga yau akwai al'amura kamar haka da nake so in fara da su na farko muna mika fatan alheri zuwa ga ɗan uwa alhaji hamusu nijar wato kamfani ko mai kamfani kayi balar Allah ya ƙara wa kamfani albarka sannan kuma da ɗan uwa sa malam anas a cewa malam anas muna masa fatan alheri da kuma rabuwar 'ya'yansa sannan muna mika saƙo zuwa ga wato babbar giwa shine alhaji ibrahim gaya Allah ya saka nan bayansa da ainihin wato alheri shi alhaji hamisu da tashi jama'a Daka dan gidan alhaji hamusu malam anas yana da manufofi na alheri da raguwan yaran nasa ma da baki daya Allah ya shirya masa ainihin wato su yanzu malam sani alkanawi yana gabatar da karatu to sai na ga cikin masu kwamin wani yana cewa wai malam sani alkanawi da yake duk wanda ya kalli karatunsa ya san kayan agaji ya sa wani yana cewa wai ya sa kayan ko karota ne ko kato da gora ne shi ne wani ya ce to ya kamata gilashin da kasa ka sake so wani tun da ba gani kake da kyau ba ka gane bambanci tsakanin kayan karota da kayan da ba na karota ba za ka zaka ta ganin maganganu irin wa'in da suke ba na dalili ba a yayin da nan mutanen suka gajiya wajen abin da muke tuhumar su da shi na aƙidinsu su ba shi kariya to lokacin da suka gajiya sai suka gudu suke so su shagaltar da mutane da wasu abubuwa guda uku biyu yana da alaƙa da ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙu bi kuma yana da alaƙa da ‘yan shi'a waɗanda ba mu ba su ba su ba mu waɗannan yadda Allah ya faɗa ya ce kad badatil bagada'u من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ترجع تبين أكان مورس وما سوكا يدعى النبي إبراهيم نتي وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وعده وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء إذا بعدك يا تابا جنة كان حتى تؤمنوا بالله وحده har sai kun yi imani da Allah subhanahu waTa'ala ta'ala shi shi kaɗai. In ba a manta ba, zan sake faɗowa a gurguje sannan sai in ɗora bayanin da nake so in ɗora. Cikin abubuwan da muka faɗa a farko lokacin da muka kawo falalan tijjaniya, sun faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama falala ta farko ya amince ga shehu tijjani. a ‘yan tijjaniya duk wanda ke cikin ta zai mutu akan imani da musulunci muka ce wannan tun da ya tabbata a matsayin falala daga cikin aƙidunku to muna buƙatar dalili na alƙur'ani da sunnar manzon Allah na biyu Allah zai sauƙaƙa musu mayi na mutuwa na uku ba za su ga wani abu ba a cikin kabarinsu sai abin da zai faranta masa rai na hudu Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da su daga dukkan nau'i na azaba da tsoro daga dukkan sharri tun daga mutuwa har zuwa matabbatar su ita ce aljanna na biyar Allah subhanahu wa ta'ala zai gafara dukkan zunubansu ma ta ƙaddama min hawa ma ta akkara abin da wuce da abin da zai zo nan gaba. Na shida, duk abin da ɗan tijjaniya ya ci na haƙƙin wasu waɗanda wasu ke bin sa ko ya zalunci wasu to za a biya shi daga taskar Allah ne ba daga taskar aikin sa mai kyau ba na bakwai Allah ba zai hisabi ba ba zai tattauna da su ba ba zai tambayi duk yan tijjaniya ba akan abu kaɗan ko mai yawa ranar alkiyama na takwas Allah subhanahu wa ta'ala zai zaunar da su a inuwan al'arshi nan da babu wata inuwa sai ta Allah na tara Allah zai tsallakar da su a kan siraɗi gwargwadon kiftawar ido ta hanyar a bayan mala'iku na goma Allah zai shayar da su tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sha ɗaya Allah zai shigar da su aljanna bila hisabin wala isabin fi awwal zumratil ula cikin jama'a ta farko da za su fara shiga aljanna na sha ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai tanya matabbatar su في إليين من جنة الفردوس وجنات وجنة عدن أتنقول للإليين نشاؤك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب من كان محبا له duk wanda ke san shehu tijjani annabi na san shi gama fom na zancen idan kana da matsala da shehu tijjani ba ka san shi to ka tabbatar ba kai ba annabi na sha hudu lallai masoyan shehu tijjani duk wanda ke son shi ba zai mutu ba sai ya zama waliyin Allah a masoyin Allah zai mutu na sha biyar shine iyayen waɗanda suka riƙe wuridin shehu Ahmadu Tijjani da matansa da zuriyarsa za su shiga aljanna babu hisabi babu iqad babu hukuma na sha shida su ɗaliban manzon Allah ne na sha bakwai annan nabi sammahum ashaban lahu ya kira duk wani dan tijjaniya a matsayin shi ma sahabi ne na manzon Allah na sha takwas shine dukkan abin da zai cutar da yan tijjaniya to zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وذلك أن محاورة صبود وتتتنا tara نشا ترى الإمام مهدي uwa ne gare su cikin طريقة tijjaniya. da haka shi ma al-imam al idan izo i bayyana zai daji matsarikar tijjaniya ya masa rukun sai baba ta gani sai da hali na wato sha tara kenan na ashirin lallai ma'abuta wannan ɗariƙan dukkansu suna a'ala martabatin min akabirin aqafi min akabirin sun fi ku wato duk wani wanda ya kai matsayin kudubi a sufanci to duk ɗan tijjaniya matsayinsa ya fi ƙarfin kutubi na ashirin shine wanda bai cancanta ba a ambace ta a haka abin da ya biyo bayanta na falala daga ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu da uku da hudu har zuwa da biyar sannan na ashirin da shida Allah zai ba su min amali kulli amilin taqabbala Allah ta'ala amalahu aikin mai aiki wanda ya karɓa daga wajensa aksar min mi'ati alif da'ifin min ma yi sahiba zalika al'amal idan ɗan tijjaniya yi sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i idan an tashi in kai ba ɗan tijjaniya ba ne to shi ninki dubun abin da za a baka na sakamako za a bashi na ashirin da bakwai ‘yan tijjaniya ba za su halatto wajen tsoron alkiyama ba ba za su ga tsawace-tsawacensa ba ko girgizar tashin alkiyama a'a suna tare da amintattu a cikin aljanna tare da sahabban manzon Allah na ashirin da tara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da khalifofinsa guda hudu Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhum ajma'in suna halattowa inda ake zikirin wazifa yayin da ake karanta jauharatul kamali sannan na talatin an na lahum alamatin ya na biha an gaidihim suna da alamar da ake bambance su da ita su yan tijjaniya wa yi urafu biha annahum talabizu rasulullahi su ɗaliban manzan Allah ne sannan su talakawansa ne sannan na ashirin wato na talatin da ɗaya shine anna lahum min Allah ta'ala lutfan khasan suna da wani irin tausayi ke daga wajen Allah na talatin da biyu anna kulla mallam ya hasari duk wanda bai girmama in tijjaniya ba ya cutar da su to Allah sai ya kore shi ba zai zama yana kusa da Allah ba kuma in ya masa wani abu na baiwa to Allah sai ya zare masa to wannan fa banda abubuwan da muka farfada a bayan ha da tambayoyin da muka wurga yanzu wannan falalar da na faɗa daga talatin da ɗaya daga ɗaya zuwa talatin da ɗaya taƙi jini milali ya faɗa ya ce duka wannan wa talaba minhu an yi ƙara'aha wa yudammina halahu fa ƙara'aha wa dammana halahu wa ƙa'a zalika ya ƙabatan lamana dukkan falalan nan a shafi na arba'in da a rimahu a juz'i na biyu aka haɗu da annaba da shehu tijjana kuru kuru kuru kuru shehu tijjani annabi ya faɗa min wannan magana to maimakon wannan abin da muke magana da su su zo su kare shi yayin da suka gajiya ba za su iya kare shi ba sai suka gudu sai suka ɗauko matsaloli guda biyu suke so su shagaltar da mutane a kanta idan za ku iya tunawa matsala ta farko sannan suka gasa ba da amsa kan wa'annan matsalolin sai aka gudu sai aka ce a'a ai malam jafar da malam albani su suka kafa boko haram malam jafar da malam albani su suka kafa boko haram sun je sun ɗauko maganan wasu wanda wani ma da ake tuhumar sa cewa akwai hauka tattare da shi yayi maganganun yayin da ya ɗauko suka ɗauko shi ma ya sace wasu maganganu a gefe ya ce shi da ya rubutu shi ma yana da alaka wajen kafa boko haram dan shi ma yana cikin masu kafarta shugabanni da zagin su kaga kun ɗauki waccan maganar kun yi hujja da ita sai ku koma ku ɗauki waccan kuma in kun yi watsi da waccan da ya faɗa kan shehu ɗaya rubutu to wannan ma da ya faɗa kan malam jafar ku watsi da ita to da sai suke so su shagaltar da mutane a koma a ce ai malam jafar da malam albani su suka kafa ainihin wato boko haram wannan duk wanda ke najeriya zai iya makansa hukunci ta hanyar in dai yana sauraron karatuttukan malam jafar da malam albani ba wai labari ake bashi akan su ba matsala ta biyu ita ce matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so a cinno mana ita a ji me za mu faɗa me matsayin mu kuma an ji matsayin mu sannan babban darasin da nake so musulmi su ɗauka zan zo zan tattauna ta inda a ce wannan tana cikin matsalar da Allah akwai darasin da yake so mu ɗauka a cikin ta da sura su kutum ko ayoyi zai ta maimaitawa a Qur'ani akan ta amma har Qur'ani ya gama sauka shekara 23 sha uku a makka goma a madina ba wanda zai ce maka ga wata aya kwaya ɗaya a ƙur'ani da Allah ya tattauna matsalar iyayen annaba dangane da sanin makomarsu daka al'asul tun da Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ma shine kubutar su har sai an samu dalili tabbatacce kata'i subut kata'i dilala da ke nuna cewa ai ga makomarsu cewa ta tabbata makoma ce wacce take mara kyau wanda na yi ishara a karatun da ne akan na na isha na ce su koma su karanta littafin a shankiti a duwa'ul bayani fi ilahin qur'ani bil qur'ani tun daga shafi na ɗaya har zuwa shafi na ɗaya ya tattauna wannan matsala da wannan ta ɓangaren su kenan haka idan ka dawo ta ɓangaren yan shi'a lokacin da suka fahimci su ma sun gajiya bayan munazarar da aka yi duniya ta tabbatar da cewa lallai suna zagin matan manzon Allah kuma suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga wasu daga cikin su suna so su taqiya su raina hankalin mutane cewa su ba sa yi ai ba dai yan shi'a bane ke zagin sahabbai shi su wa'annan da suke so su fito duk wanda ya fito na san ta inda zan shake mutum yawwa amma ba zan faɗa maka ba sai da Allah ya sa wani ya fito kan wannan matsalar wannan shi ne, to sai suka je suka ɗauko wato odiyan da ta zane wasu suka datse shi bayan lokacin da matsalar ta faru akwai tafsirin yana nan sannan akwai ya yi bayani a lokacin an gayyace shi kibla fm ya yi bayani cewa ga abin da yake nufi amma don zalunci kuma a lokacin wayanda suka sake ɗauko odiyan suka yaɗa yanzu sun tabbatar da cewa daktajala ba haka yake nufi ba amma saboda azzalimai ne sai suka datsu daidai wannan wajen suka ce ga abin da yake nufi to wannan shine abin da suka yi duka waɗannan strategy ne hudda ce na bara a shigo da waɗannan abubuwan dan a ɗauke ku daga asalin abin da ake magana maimakon su su zo su kara aƙidinsu da muke magana sai kuma ya zama sai su kawo wani abu da kai ne zaka koma kariya zaka shi yasa bawo shi ka isa duk bala'in wayo to ya san naki na san abin da nake to yau kafin mu tsunduma mu ci gaba da karatu a wannan halka ta 191 ina so ne zan dan taba wasu matsaloli yanzu mutane za su yi mana haƙuri yau a wanda nake so in tafi kansa a yau shine professor Ibrahim Makari Profeso Ibrahim Makari yana cikin waɗanda ake ganin cewa suna da ilimi kuma ba ma masa musun haka amma abinda muke tsammani maganganu na ya kamata da ilimin da kuma insafi amma kakkumanta profeso makari yana cikin wanda suka tattauna da abdulmutsallim a baya a cikin tattaunawar idan kun ji akwai da yake kokarin ba shi a kariya cewa shi bai yadda a ce masa kafirai ba amma shi'ar da ake magana ko kuma shi'a imamiyya isne a shari'a shafariya to abinda kuka ji kafin sallah na dibet ɗin da aka yi ana cewa matar manzon Allah yar bid'a ana ci mata munafuka! har wani daga cikin yan shi'a yana faɗa yana cewa matar baban shi ta fi matar manzon Allah to ban sani ba tare da irin wannan kwamatalar kuma su profeso makari za su ci gaba da kariya ga ɓangaren shi'a ko kuwa a yanzu abin da su ‘yan uwa ‘yan ɗariƙo suka ci daga bakin ‘yan shi'an shi za su ɗauka su hukunci ga kansu lallai ya kamata abin da kuka ji da kunnanku shi zai zama hujja a gaban Allah ba abin da wani ya faɗa muku ba to bari zan ɗan danna wasu maganganu naka zan zo in yi ta'aliki a kansu ya gama karatu ne ban san kowane karatu ba ne wani ya faɗa ya ce an yi ma bani da adalci ina kunna ma ita na ce eh ina kunna amma ni ba datsuwa nake ba idan mutum ya yi magana kamar yadda za ku ji minti talatin da sakon sha biyu dai tambayoyi ake ne yana ba da amsa duka zan kunna maganganun kuma insha Allah zan ba shi amsa a kansu bari mu fara ji mu ji me zai ce akwai ban mamaki kwarin gasken gaske irin maganganun da shi profesa e ana girmama shi a duniyar ilimi ana girmama shi a duniyar ana ganin yana cikin waɗanda suka san abin da suke yi ta ɓangaren ana masa kallon yana da insafi kuma su abin da ba su sani ba barin faɗa musu yau na masarki zaki magana na ce a gayyato shi ya taho a tattauna da shi akan wasu matsaloli abin da ya nuna ya nuna cewa shi yana kan wata kujera ne da yana wakiltar duka ɓangarorin da bai kamata ya zo yana wata tattauna ba a fahimci ga ɓangaren da yake amma ko Profesa makar ya fito ko kai ya fito in maganar limancin masallacin abuja ne kowa ya san cewa shi ɗan ɗarikar tijjaniya ne kuma ita yake wakilta kuma shine matsayinsa sannan kuma na ji an ce akwai wanda ya yi karatu yanzu shi ma profeso makara an ce jikan annabi muhammad an kawo wani tarihi yanzu wanda ya tabbatar da cewa shi ma prof ɗin jikan manzon allah ne yanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu sa maganganun nasa mu ji me yake faɗa ne a masu saurare kar su damu insha Allah ina dan wani abu ne wannan sautin zai zo ba tare da bata lokaci ba mu ji ne shi profesa makari yake faɗa yasa doyen nan da suke ta tada hayaniya suke ta rigimu yanzu wanda yake tunanin wannan karatun da rikicin karatun nan karewa zai ya ji ya ɗauko wa kansa rigimar da bai san tafi ƙarfinsa ba ne ku jira kuma za ku ci gaba za ku kan wazan ci gaba da tafiya yanzu za ku gani yanzu wannan shine abin da zai faru yanzu na tsarawa wani aiki ne amma ne zai yi insha Allah ko mushkila ne? Ah. ok daga can Allah mu to masha Allah to ga tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine an ga tambayoyin saboda za a magana ne kai tsaye da yan uwa daga wurin su ne za a ji to da ka zan ya tsaya a nan yan uwa ya akwai da abin da aka ji mu ji tambayoyin kuma Allah ya ba mu ne insha Allah an ahmad tijani ya bara a cikin musulunci kamar yadda imam malik da abu hanifa da marbin hanbal da shafi'i suka ba masha Allah ah, wannan tambaya ne mai kyau tambaya ce mai muhimmanci Shehu Tijjani radiyallahu anhu bayan gudunmuwan sa na tarbiyyar zukata wanda shi ne mafi muhimmanci inna bil jasadi mudghatan idza salwa salwa al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma yana jurawa akan zuciya ne kuma su Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa ba su magana akan lum'an zuciya ba sun yi magana akan lum'an ruwa ne in an ah. ina so masu saurare su fahimta da kyau su ji su gane ku kalli yadda shi profesa yake ƙoƙarin ƙaranar shehu tijjani da su al'imamu maliku tsakaninku da Allah masu saurare muƙaranar shehu tijjani da mu ƙaranan su al'imamu maliku kwata-kwata akwai ma addinin musulunci adalci sannan kana ƙoƙarin ka nuna wa mutane cewa wai su sun karantar da fikihu ne sun yi magana a kan lum'a ta alwala damin da yake da alaƙa da yadda alaƙar mutane za su gyara alaƙar su da Allah zuciya su ta gyaru wannan ba shi bane hamman sa da imamu maliku daga shehu tijjanin nan fa kwata kwata fa da ake magana ba muhammad bin abdullah fa ya fi girme shi ba da shekara talatin da biyar a duniya mutumin da Muhammad bin Abdulwahab ya girma da shekara talatin da biyar a duniya wai shi ake ɗaukowa ai nasa da su shehu tijjani ku duba don Allah a matsayin profesa wanda ake girmama shi a duniyar ilimi ya ɗauko shehu tijjanin da Muhammad bin Abdulwahab ya girme shi Allah duwa mun a jami'in mafi a wajen yana ƙoƙarin yana ƙoƙarin muƙaranarsa da su al'imamu maliki wannan ba a yi ma'addinin musulunci a adalci ba kuma ba a girmama ilimi ba kuma babu sanin ya kamata a ciki domin in ya ce wai bai yi magana akan abin da ya shafi gyaran zuciya ba ta ko malikus sagif mai risala babu yadda za a yi ka haɗa malikus sagif mai risala da shehu jami. duk ƙasan nan babu wanda bai san risala ba tana daga cikin littattafan da muke karatunsu a fikihu a zaune don ka gane haka mai risala ai yana daga cikin wanda ake masa lakabi ana ce masa malikus Sadiya. ya rasu jira ɗari uku da wani abu don Allah ‘yan goma ‘yan tijaniya ku je ku duba risala mai risala mai fara da shi babu matan tiku bihil alsinatu wata a al al'afidatu min wajib umurud diyanati wannan abun ba yana da alaka da yadda zuciya ɗan adam za ta gyaru ba ne sai kawo min zalika al-imanu bil qalbi wal nutqu bil lisan ya kawo wannan yana da alaka da yadda zuciyar dan adam za ta gyaru saboda haka idan maganganun da muke faɗa yan uwanmu yan tijjaniya suna ganin kamar laini ne ga su shehu tijjani maganganun da profeso makari ya faɗa wannan raini ne ga maliku da rabuwan malaman mazahibul arba ya ce wai kawai sun yi magana akan lum'a ta alula ne wai ba su magana a kan lum'a ta gyara zuciyar mutane ba bari mu ci gaba da jinsa za ku ji me yake lola ruwa bai fito wuri kaza ba za a gyara a wanke in an shiga yanayi kaza in an yi sawo iri kaza za a yi kablu ko za a yi baɗi ba su faɗi sawun kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin da za a yi kwallo kana sallah kana tunanin masjidin Arsenal da chelsea a wurin imamu ahmad da shafi'i da hanbali ba a kablu ko baɗi amma a wurin shehu tijjani Allah anhu wanda mai sallan yana bukatar ya zo a kankara zuciyar shi a wanke sa a gyara ta ko ko yana sallah yana tunanin wani iskanci kunji a wajen su Al'imamu maliku ga matsayin a wajen su shehu tijjani wannan shine matsayin su to ina so wayanda suke saurare na yanzu wannan ita ce halka ta farko yanzu idan na dawo halka ta biyu ku biyo ni ku ji me zan ci gaba da ainihin wato faɗa a waɗannan malaman da muke da su malaman mazahibul arba ɗin nan guda hudu na farkon su shine al abu hanifa zan faɗi shekarunsu in na dawo in ɗan faɗi wani abu a kansu al abu hanifa an haife shi hijira na da shekara tamanin kaga ko da ya zo duniya annabi bai shekara ɗari a kwance ba ya rasu hijira hamsin. al'imamu maliku an haife shi hijira da shekara 93 ya rasu hijira bakwai. sannan al'imamu shafi an haife shi hijira 150 ya rasu hijira hudu, sai al'imamu ahmad an haife hijira 164 ya rasu hijira 241 wayan nan malaman su ne malaman mazahibul arba wanda duniyar ilimi ta yadda da fiƙihunsu to kasancewar sun yi rubutu a fiƙihu wanda yake ƙarami ba shi ke nuna ba su karantar da mutane alfikihul akbar ba wanda shine yadda za a yi alaƙar mutane ta gyara alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala da haka yanzu wayanda suke tsammanin kamar suna ganin rikicin karatu ya ƙare yasa nake faɗa musu nake ce musu yara ne ba ku san rikicin karatu ba da haka yanzu in kuna ganin cewa mun yi tsaurin ido kan shehun ku shehu tijjani shehu tijjanin da kwata-kwata muhammad bin abdullahi ya riga shi zuwa duniya da shekara talatin da biyar maliku a haifi abu hanifa shekara tamanin ya rasu ɗari da hamsin a haifi maliku a haifi kaza a wancan shekaru suna cikin alƙurun ɗin da annabi masa shaida cewa sun fi kowane ƙarni sannan kuma profeso makari ya zo ya ɗauko shehu tijjanin da muhammad bin abdulwahab ya girme shi yana muƙarana su da shi har yana nuna cewa ma akwai wani abu na addini da su suka yi shi kuma ya yi wani abu na addini shi shehu tijjani wanda su maliku da shafi'i da abu hanifa ba su yi ba wannan ba zan faɗi maganganu masu nauyi ba amma ina so ku dinga aunawa irin waɗannan maganganun da malaman ku suke yi kuma irin wannan kambamawa da ake malaman nan kullum yana cikin dalilai manya-manya da ya kai ‘yan uwanmu ya hallaka su ya baro su ya ainihin wato sa suka samu ainihin wato matsala wannan yana daga ciki ku duba da kyau ku ga maganganun da yi ku jibi maganganun da ya yi wanda barin sake dawo da su je don mai saurara Allah ya gane da kwato ah, masha Allah to ga tambayoyi da yawa kuma mafi muhimmanci shine an ga tambayoyin saboda za a magana ne kai tsaye da yan uwa daga wurin su ne za a ji saboda haka zan ya tsaya a nan yan uwa ya akwai da abin da aka ji mu ji tambayoyin kuma Allah ya ba mu tijani wai wata gudunmawa ce wanda maulin mushammad tijani ya bara a cikin musulunci kamar yadda imam malik da abu hanifa da marbin hanbal da shafi suka ba masha Allah ah, wannan tambaya ne mai kyau tambaya ce mai muhimmanci shehu tijjani radiyallahu anhu bayan gudunmuwan sa tarbiyyar zukata wanda shi ne mafi muhimmanci inna bil jasadi mudghatan idza sallu asqalu al jasadu kulluhu wa idza fasala fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma kun ga bayan gudunmuwar sa mafi muhimmanci ashe gudunmuwar da shehu tijjani bar wajen gyara zukatan mutane abinda yake so ya gina wa mutane ta fi muhimmanci akan gudunmuwar da al'a'immatu al'arba ɗin nan guda hudu suka bayar a jurawa a kan zuciya ne ko su imamu malik da imamu shafi da abu hanifa ba su yi magana a kan lum'an zuciya ba sun yi magana kun ji ba su yi magana kan lum'an zuciya ba ma'ana dabin da yake da alaka da yadda za su gyara zukatan mutane su koma zuwa ga Allah maliku da shafi da abu hanifa da ahmadu dan hambali ba su yi magana a kansa ba ku duba hatsarin wannan magana a'a duk dan kokarin wai sai an ɗora shehu tijjani ya fi kowa ya fi kowa daraja da makamantansu bari mu ji kan lum'an ruwa ne in ana alola ruwa bai tafi wuri kaza ba za a gyara a wanke in an shiga yanayi kaza in an yi sawo iri kaza za a yi kambu ko za a yi baɗi ba su faɗi sawun kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin da za a yi kwallo kana sallah kana tunanin matan asalar da canci a wurin imamu ahmad da shafi'i da hambali ba kabli ko baɗi amma a wurin shehu tijjani Allah anhu wannan mai sallan yana bukatar ya zo a kankara zuciyar shi a wanke ta a gyara ta ko ko yana sallah yana tunanin wani iskancin duniya ma ko kasuwancin duniya da a fikihu ba a wannan karatun sai a ta batini a fikihul kalbi to shehu tijjani Allah anhu shugaba ne da aka sallama ma a wannan fikihun to a fikihun zahirin ma shirin su jani rabi Allah anhu abin da mutane ba su sani ba almaula Suleiman kunga yayin da yake so ya nuna cewa yayin musharaka da su a fiqhu al-asghar shi shehu tijjani yana da khususiya na al-fiqhu al-akbar wanda yake da alaka da gyara zukatan mutane da ragowar al-a'immatul arba su kuma ba su da alaka da wannan ilimi wannan shine to ta yaya za a yi idan yaran nan suka ɗauki matsayin da ba na shehu ibrahim ba ne ko shehu tijjani suka ba su kuma ku sake dawowa gefe ku ce abin da yaran nan suke ba ku da alaƙa da shi bayan ku da kanku kuke gina musu cewa matsayinsu ya fi matsayin kowa domin duk wanda ya fahimci saurari nan, dole ka sallama ka yadda cewa maliku da shafi da abu hanifa suna da daraja mutanen kirki ne a gurinka amma wa ifi shehu tijjani ya fi su shi ne natijar da za a kashi da ita shi ne sakamakon to da wannan magana tana da hatsari da gaskiyar gaske shi yasa in wanda suka saba rikicin karatu da rigima suna ganin magana ce da za su iya kare ka ga muka su su kare ka in za ka karu a su wannan shi ne amma ba za mu bari addinin musulunci ba a zo a ci gaba da raina hankalin mutane ana musu wasa da hankali irin wannan irin wannan wasa kwata-kwata ina faɗa masu su ji da kyau kuma su riƙe kuma su kiyaye babu mu muƙarana babu haɗi kwata-kwata a gidan ilimi ilimin kowane ilimi ma dama yana da alaƙa da wa Allah a koma zuwa gare shi lami lafiya da alfikihul akbar da alfikihul asgar babu mu muƙarana tsakanin shehu tijjani da wa'annan al'a'immatul arba'in kwata-kwata babu mu muƙarana kwata-kwata babu bukarana wannan cin mutuncin al'a'immatul arba ne cin mutuncin addini ne ka ɗauko shehu tijjani wai kana mukaranar su da shi har kana nuna akwai wani abu da ya yi na addini ya ba da gudunmawa a janibin da su sun gajiya ba su ba wala wannan maganar cin mutuncin addinin musulunci ne kuma profeso Matsayi, irin wannan matsayin bai dace da shi ba a ci irin waɗannan maganganun suna fita daga bakinsa. da haka insha Allah ku jira ni ina so in sake maimaitawa don masu saurari su fahimci abin da yake faɗa wayannan maganganun da a awa minti talatin da sakon sha zan ɗauki duk wata magana da sai na yi naƙadin ta naƙadi na ilimi duk kuma wanda ba amsa ta karatu zai ba ku ba ku rabu da shi ku dale shi yawwa wannan dama rigimar da muke yi kenan da dagar da muke yi kenan wannan shi ne babban abin da muke faɗa yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu Allah ka tsare mu daga san zuciya Allah kuma ka tsare mu daga san zuciya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta. yan yin tijjaniya muna kiran ku zuwa ga irin wannan maganganun da malamin ku suke ku dinga auna su da ba mutum ya zo kawai ya faɗa muku magana ba dalili ba in mutum ya faɗa muku magana ya faɗa muku dalili mai madogararsa na yin magana shi zai sa malaman ku in za su faɗi magana su tunani kafin su faɗe ta amma in kuka ci gaba da bari kawai duk kowa ya zai faɗa muku abin da ya ga dama da sunan girmama shi da sunan ƙaunarsa to haka za a je za a kai matakin da dillan da mutuwa ta zo wallahi babu lokacin da za a gyara ku jira mu halka ta biyu akwai bayanai zan karasa a kansu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh